Majalisar Dattawan Najeriya ta yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa ta dakatar da aikin tantance muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Mr. Ibrahim Magu mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar sanata bala ibini na allah wanda yake zantawa da manema labarai a jihar Niger ya ce akwai abubuwa guda biyu da suka faru kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ɗaya akwai wasiƙa da aka rubuto daga wato SSS wanda muna ganin ba daidai ba ne a ce mun rufe idanunmu ga wannan kuma ba daidai bane a ce shugaban kasa ya aiko mana da magun ba mu tantance shi ba sai muka ce to abin da ya kamata shi ne tun da shi yana nan kuma Allah ya sa yana zaune mu sake komawa bidan shawara a wurin shi sai sa muka koma muka ce to ga abubuwan da ka kawo ka kawo muna wannan sa'alin wannan department da ke karkashin gwamnati kuma ta sake kawo muna wannan rahoto ah, ba wai mun gamsu da rahoton da aka kawo bane amma ba mu kuma iya rufe idanunmu ga bisa ga cewa ba mu gani ba tunda an riga an kawo muna. Wato wasikar da su jami'an tsaro suka aiko muku kuma me take kunsa ne? Eh to abu ne ka san eh, da aka dauke ni sinata na yi rantsuwa cewa ba duka abubuwan da suka shiga ta kunne na bane zan iya bayyanawa a bainar jama'a. Wasu na ganin kamar fargaba ne kuke shi yasa kuka ki tabbatar da shi magu a matsayin shugaban yau. <laughs> Eh to a gaba ai ban zaton cewa duk mai hankali yanzu zai iya hana wannan gwamnatin cimma burinta na tabbatar da adalci a cikin ƙasa na tabbatar da yaƙi da rashi da rashawa da sauransu ban zaton cewa wannan abun yana da fa'ida. Da yake magana dangane da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai majalisar sanata Bala Ibini na Allah ga abin da yake cewa. Majalisa za ta dawo goma ga wata. mun riga mun yi mitin da kwamitoci da sauransu cewa muna so cikin mako uku kowa ya gama aikin da za a yi so muna sa rai daga in ka kara mako uku daga watan januwari in allah da mun gama wani tabbaci za ku bayar don kauce mu irin abubuwan da suka faru a kasafin kuɗin baya na eh, eh, kamar zargin cushe da sauransu eh ka san eh, rashin sani da wasu masu koyo da sauransu ya sun shiga ciki amma duk wanda ya san aikin majalisa ya san cewa abubuwan da aka yi ta bayani a da ba sa ma iya yiwa a majalisa wanda yake daga baya duka an zo an gane cewa kurakurai ne ba gaskiya bane amma kun gamsu da yadda aka tafiyar da kasafin kuɗin da wannan da ke shirin karewa na shekara ta 2016 eh to bisa ga kokarin da gwamnati gwamnati ta yi na samun kudaden shiga hmm. za mu iya cewa gurgudun hali an yi kokari saboda an ba da priority ga abubuwan da ake ganin su ne za su amfani jama'a Sanata Bala Ibini na Allah mataimakin shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.